يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء وقد الله الذي تساءلون به قال إن الله كان عليكم حكيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما قال سبيل خير وفي سبحان الله خير وفتي فتي محمد وشر الامور المستفاده وكل مدرسه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من درس شين الخليل الشر الذي سيكون تراكم بإذن الله إيه في قلوب المعاني من كتاب اليوم babu da farko babu shuru da yi wa a hannu kuma za mu karanta hadisi na shirin shi kadai insha Allah ta'ala wannan hadisi na karanta da mu hukuncin hada ciniki تراشي وكما يشاء الفيديو أشياء البدع وعن عمرو بن شعيب هذا الحديث لدى عمرو بن شعيب عن أبيه ذاك الحديث لدى محجوسة عن جده شيخ المحجوسة هذا الحديث لدى أبيه محمد يتأخر به إلى شعيب شعيب يتأخر به إلى محمد محمد بن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر صحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم يا لا يجوز سلف وبيت لا يذل سلف وبيت فرانسي ده تشيكي باب حدث ولا شرطان في بيت حكم ما شاء فيديو اشتكي في الكتاب ان شاء فيديو ده ديو اشتكي في الكتاب في مبايع ولا يهمل يهمل haka ma ribar abin da ba alamunta ba ribar abin da ba alamunce shi ba ita ma ribar ba da halatta wala bai kuma da fahimtarka haka ma bikin abin da baya wurin ka rawahun kamfasu malamai biyar suka ruwa su a cikin الإمام أبو يكره بعضهم في الرجل يبيع ما ليس يكره الإمام الترمذي ذكره على باب ما في كراهية بيع ما ليس يكره الإمام النسائي ذكره على بيع ما ليس عند الباكع الإمام ابن ماجه ذكره على باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن الربح ما بلغه منه نجد الشيخ الإمام محمد بن غمر مثل حديث من المسند لما مجلد من المشاكل الجديدة وغريبة وبيان حديث من يروى عليه فاتح المسند فهو رواية الإمام محمد بن حمد عبد الله بن عمرو بن العاصي يسأل كنت مين اللي كان بيع النبي صلى الله عليه وسلم وانا حديث المنكر بتاع الشعباية ما يبقى يتعاوش الشعباية دول باكني يهود لفظي لا يهود لفظي وانت على وجه ما تجي حديث زي الله بن عبد بن العاص يلا بكتين ما تجي لي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول ذكرتيه عبد الله بن عمرو يقول هذا ليس ينادى لكن مثلا سبب يوم حديث فهو يجعل من الأمر هو الذي يجب صلى الله عليه وسلم لكن نحن ما أن صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أسمح منك أشياء مثلا جاءت هو هيوى لدولتك فأعطوها وش الناس النقطة مدامة حلوك تاسو ودعني بسم الله صلى الله عليه وسلم شيء يروح عليه لنجد هنا جميل game da بعيد عن القرآن قال في النبي صلى الله عليه وسلم يقول وريق إذا قلنا حديث يا تذكر أن يا بعد إذن الأرض والسنة ومن يجب يا بعد إذن الأرض والقرآن قلت سيرتي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغضب والرضا shin rubuta duk abin da na gani ko na ci ka faɗa a lokacin da ranka ya faci da kuma lokacin da kake cikin kwanciyar hankali ko mai ka faɗa ne ka rubuta a kowane hali ko ko in rika rubuta abin da ka faɗa a lokacin da hankalin da yake kwanci ba lokacin da ka fusata kaga Abdullahi bin Amr yana so ya gane cikin maganar Annabi sallallahu alaihi wa sallam yau ke ne duk ne ne kafi ana iya ɗaukar da cikin mazan Allah a lokacin da ya faɗa yana cikin fushi ko kuwa da za a ɗauka قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشي ان بشيء نعم فربك دقا عند كيفك وكجناي أنوبة عند نفسات وكما نفس عند أنت جناي في كل شيء فإني لا أقول فيهما إلا حسن saboda a lokacin da na fusata da lokacin da hankali na yake kwance babu abin da nake faɗa face gaskiya shedan baya samun nasara a kan annabi sallallahu alaihi wa sallam. saboda haka dan wannan Allah ya fusata shedan ba zai tashi ya faɗi abin wanda yake ba da gaskiya ba don haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ga Abdullah bin Amr ni na samu tsaron Allah ni ina da tsoron Allah a lokacin da na fusata, da lokacin da hankali na yake kwance duk abin da yake isa daga baki na gaskiya ne ku ci gaba tun mu hajjari cewa sahaha su kirmizi kuma al'imamu kirmizi ya inganta wannan hadisi yana babu ma da ake karahiyar su bai ima laifa in daka wa ibnu khuzaimah haka nan al-imam ibn Khuzaimah ya ce hadisin ya inganta wa hakim da kuma imam hakim shi ma ya ce hadisin ya inganta wato ibn Hajar yana bayani masana masana ilimin hadisi magabata wadanda sun tabbatar da wannan bayanin gaskiya ne saboda ba a hukunci da wani hadisi mai rauni ba a yi hukunci da hadisi mai rauni don haka ya sa dole a tabbatar magana ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a gina hukunci da wannan magana domin haka ya fara tabbatar mata da cewa masana hadisi magabata al-imam tirmidhi al-imam ibn ibn khuzaima al-imam al-hakim sai inda ta hadisi yanda hadisin ya zo a cikin al-mustaq rakul imam al-hakim wato riwaya al-imam al-hakim hadisi na 1127 Abdullah bin Amr ya ce kulku na ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah inni asma'u minka ashiya ne na kan je ka faɗi wasu maganganu na kan ji abubuwa daga wurinka a ku an ansaha kuma ina tsoron kada in manta ina jin abubuwa kana faɗin wasu maganganu amma ina tsoron in da ka lura mutum ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam shekara da yawa shekaru da yawa yana jin maganarsa da safe da rana da yamma da kaga akwai mantuwa shine yake ina tsoron kada in rika manta maganganun da kake mana a fata a zamiri an aktuba ha ko kami izini in rubuta duk maganar da na kafa na in rubuta kaga ya zama tamfar kai. duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana ji ko ya rubuta da safe ne da rana ne da yamma ne saboda haka hadisan su suke da karfin gaske kala sai manzo Allah ya ce na kware ko faruta kala to shi ne sai Abdullah bin Amr ya ce daga lokacin da manzo Allah ya yi gizi fa kana fi ma kataba an rasulillah annahu lamma ba'atha asaba ibn usayd ila makkah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi wani mutum ana kira shi attabu bil usayd attabu bil usayd annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓe shi ya nada shi a matsayin gwamnar makka wannan ya zo cikin littafin hadisi ya zo a littafin tarihi da yawa bayanin attabu bil usayd wanda shine gwamnan annabi na farko a garin makka sallallahu alaihi wasallam ابن حجر يا يعني إما كان أحسن تأليفا في الإنصار في جميع الصحابة ومسلم المشاهد الذي يجب المشاهد لما صار إلى حنين كرا تكفر مكة تزمى جرن مسلم مكة تزمى جرن مسلم النبي صلى الله عليه وسلم bayan fasu مكة يأتي في أجل hunain a yakin manzo Allah ya kira a kafin usai ya ce na naɗa ka kai na gwamnan makka da zai tafi sai ya ce mara ko ka san suwaye mutanen da naɗa ka shugaba a kansu kuwa shi ma a kafin usai mutumin makka sai ce Allah da mai manzon suka fi sani ya rasu rasulullah sai mazan Allah ya ce na naɗa ka shugaba ga iyalin Allah maɗaukaki kaga ya nuna mutanen makka iyalin Allah Ta baraka wa ta'ala manzo Allah ya gano kafin ya tafi ce ka na naɗa ka shugaba ne fa ga iyalin Allah tabaraka wa ta'ala a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya naɗa shi shugaba a tabi bin usai shekaru ashirin da yan kai ne ma cika kai talatin ba kaga saurayi ta a wannan shekara ya zama amirul hajji wato sanatar fafi shekarar da aka samu nasarar masa shekarar da aka yi aikin hajji wannan shekarar a tarihin usai da zama jagora bayan fafi masa da aka kai shekara ta goma sha daya a kan sallallahu alaihi wa sallam ya rasu wato har mazan allah ya rasu a tarihin usai yana na alubai gwamnan masa haka na da da ibn abubakar allah ya kara masa yarda da ibn abubakar a karrahu ala zalik bai cire shi ya tabbatar da shi akan wannan matsayi da manzon Allah ya naka shi ana cewa ko dai rana dai suka mutu suka rasu da sai ma abubakar Allah ya kara musu ko kuma don sabanin yadda malaman tarihi suka ba da labarin ta sai na umar ma ya zama shugaba ya tabbatar da asabin usai ya rasu a zamanin sai na umar cikin khattab to ranar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya naka shi shugaba shine abinda Abdullah bin Amr yake gaya mana kaga muhimmancin rubuta hadisi ya san ya san tarihin magana saboda yana rubuta yace a ranar da aka nada Attar bin Usay an tafi yakin Hunayn manzo Allah ya nada shi a matsayin shugaba matsayin gwamnar Makka a ranar lokacin da zai tafi Makka قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يجي أخبرهم إذا كانت في مكة تنزل بكين الظنة من يشي زباك زكباك الأباي وقال أبو موسى عن مكة أنه لا يجوز بيعان في بيت تنكي بيو أشكين تنكي بيع حرم بكماتة فكي أبو موسى ولا بيع ماذا يملك haka cinikin أبدا da mutum bai mallaka ka gaya musu shi ba daidai ba ne wala salafin wa bai haka nan rance da ciniki a hada a wuri guda shi ma zai kamata ba wala sharfani fi bai'in haka nan sharadi biyu a cikin ciniki daya shi ma zai kamata wanda shi ne sakon annabi sallallahu alaihi wa sallam ga gwamnan da ya nada wa mutanen makka a shi kaga waɗannan kalmomi kalmomi ne waɗanda suna ɗauke da hukunci mai tsanani dan abin da zaka lura da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma wannan sa da ya nada ga sakon farko da za ka gaya wa mutanen makka ka gaya musu waɗannan nau'ukan cinikin duk haramun akwai riwayar da abdullahi bin amr yake cewa ya rasulullah inna nasma'u minka ya rasulullah mukan ji aurenka maganganu fata azanu li fa ha ko ka kamin izini in rika rubutawa abinda na ta faɗa kana sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake na'am fa kana awwalu ma kataba bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ahli makkah abu na farko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wa mutanen maka sako na farko wanda manzon Allah ya aika wa mutanen maka shine wannan shine hadisin nan la yajuzu sharfani fi baitin wahidin wannan lafazin hadisin sharadi biyu a ciniki daya haramu wala bai'un wa salafun ciniki da rance a hada su a guda shi yake la da ciniki da rance a haɗa su a lokaci guda shi ma haram. wala bai'u ma lam yuhman haka ma cinikin abin da ba lamunce shi ba wa man kana mukataban ala mi'ati dirhamin fa qadaha kullaha illa asharata darahim maza Allah yake ta gaya mutanen Makka idan mutum yana da bawa sai yake mu bawan nan idan ka kawo min sule ɗari to ka samu yanci saboda ka bawa sai yi kokari ya kawo sunan lati in saura goma manzo Allah yake ka gaya wa mutanen Makka wa huwa abdun yana nan a matsayin bawa sai ya kika tule goma kafin ya samu laifi aw ala min al ba kuma ha illa uqiyya fa huwa abd wannan duk yana cikin abin da Annabi ya hada a lokaci guda ya gaya ma wato gwamnan sa'ad tabi'in sai ila ahli makka sakon da aka fara gaya wa mutanen makka wannan hadisin kamar yadda ibn hajar ya faɗa ابن حجر في الإمام الترمذي إلا كاش الإمام ابن خزيمة الإمام الهاشم حديث ينا صحيح سنن الترمذي حديث من سبودة دليل دا 32 إرواء الدليل حديث من سبودة دليل دا ديار صحيح جامع الصغير حديث من سبودة بقي فدليل شدة 40 فوانا يا ثبت لك النظام صلى الله عليه وسلم باب الشكر الفجر كابن حجر وأخرجه الحاكم kuma wannan hadisin dai al-imam hakim ya ya fitar da hadisin fi ulum al-hadis ba a littafin al-mustadrak ba da yake cewa al-imam hakim ya inganta hadisin wannan a cikin al-mustadrak amma al-imam hakim ya rawaito shi a wani littafin sa ulum al-hadis yana shafi da 128 wannan riwaya ta zo a littafin al-imam hakim ibn hajar yake ne riwayar ta abu hanifa al abu hanifa shi ake kira al-imam hanafi al abu hanifa wanda ya ji riwaya riwayar shi kansa isnadinsa an amrin al-mazkuri wanda ya karɓo daga amru wanda aka yi magana a kan abdullahi bin amru bin al amma lokacin da al abu hanifa ya rawaito wannan hadisin ya nuna cewar naha an bai'in wa sharfin manzo Allah ya hana ciniki da sharadi kar a haɗa ciniki da sharadi kaga idan aka ce ciniki da sharadi yana nufin sharadi ɗaya ko da sharadi ɗaya ne kar a haɗa ciniki da shi ومن هذا الوجه فهو أن كنت كما أخرجه الطبراني في الأوسط والإمام الطبراني يتكرر مع حديث زي حاجة يقول الإنسان ده المؤلم الأوسط فينا حديث طيب يقول كده بريء كده في السنة ده فإذا ما حد يجي وهو بريء ما وانا رواية اللي كنا بنا حسنة بقوات ما لم أقل في ذلك كثير من حديث البريء وانا يقول أشكال لتافل ابن كثير أقول لتافل أم الحديث ابن كثير وانا أجي ترى الباحث الحديث yana da muhimmanci kwarai shafi na 167 idan aka samu hadisi daga annabi sallallahu alaihi sallam ya san wata hanya mai inganci hanyoyi da yawa da suka bar da muka karanta kaga ya ce al-imamu abu dawud da imamu eh, tirmidhi da imamu masaya al-imamu ibn majah al-imamu ahmad duk sun rawaito hadisin nan ya zama lafazin su kaya kowane hadisin ya zo da bayanin sharadi biyu a ciniki daya sharadi biyu a ciniki daya amma sai ga hadisi ɗaya tak baya cikin waɗancan littafan sai ya taho da cewa kar a haɗa ciniki da sharadi ko da sharadin guda ne kaga wannan hadisin sai zama garibun ya zo da bakon bayani tsakanin waɗancan waɗancan sun zo da magana iri ɗaya kuma hadisai ne ingantattu amma sai ga wannan riwaya ita kadai ta zo da magana wanda ya saba mu wanda wanda shi ake kira hadisi al-gari ya zama bakon hadisi da haka al garaza da malaman hadisi suke faɗa sai kan zo in ma ta matali ko ta isnadi wannan hadisi ya zo ta matali matalin sa bai inganta isnadin sa shi ma bai inganta ba don ta masaninsa ya ce annabi ya hana ciniki da sharafi daya wanda sauran hadisin suna magana akan kar a hada ciniki da sharafi biyu ibn hajar a littafin sa a tarfisul habir juz ilo shafi na goma sha ya ce sakarabar nawawi al-imam nawawi da yake malamin hadisi ne ya tabbatar da wannan lafazi na ƙarshe da aka kawo shi sa ya ware magana sa a kasa ya hada da magana ta sama magana ta sama sai da ya gama ta yace rawahu samsa wa sahaha tirmidhi wa ibn majah wa ibn khuzaimah wa al-hakim kaga ya gama wancan magana da tabbata wannan hadisin ya inganta amma sai ya yace wa akhrajahu fi ulumil hadisi dan ya nuna maka wannan magana ta biyu ba ta inganta ba يقرا هذا الكتاب التوحيد الكبير الامام النووي كما ياتي حديث بين ذكر يبدو استكشاف القناع مثل ما استكشاف الجليل عند الايه الامام احمد بن حنبل انكره وقال لا نعرفه مرويا في في مسند وان الروايه لاتكاود الامام ابو حنيفه الامام احمد بن حنبل في آه، حديث المنبع الثاني لولي اسنادي da wani da wato sananne ba illa hadisin ya taho ta daga imam abu hanifa kadai haka nan ibn qayyim jawziya a littafin ta'dib sunan mujallad na biyar shafi na dari da arba'in da shida yace la yu'lamu lahu isnadu sahih wannan hadisin wanda muka karanta na karshe hadisin al-imam abu hanifa ba a san yana da wani isnadi ingantacce ba مع مخالفته للسنة الصحيحة والقياس bayan da cewar hadisin ya saba ma sunna da ta inganta ya saba ma lafazin da ya zo a sama kuma ya saba ma kiyasi walin iqabi ijma ala filati duk ma da hadisin sun ce wannan hadisin imam abu hanifa bai inganta ba wato ibn hajar yakan yakan kawo irin wannan cikin littafi saboda kar kai karo da wannan hadisin baka san matsayin shi ba saboda haka yasa bayan ya faɗi lafazin hadisin da ya inganta sai kawo wani lafazi da bai inganta ba don ka gane ko da ka sami ka a wani wuri ka san matsayin wannan lafazi to la shakka wannan lafazi na biyu din ba'ifun jidda yana silsilatul ba'ifa hadisi 461 malamai da yawa sun martani akan hadisi da yawan gaske kamar ibn hajar لكتاب نساء فتح الباري آه، لكتاب التفكيك الهجير كمان ابن القيم الدوليه كمان ابن التيميه لكتاب مجموع الفتاوى مجلد نقول مشاهد شاكر شاهد مجلد كل اخر واحتجت ايضا بحديث يروى في كفايه عن ابي حنيفه وابن ابي ليلى وشريكه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيت وشرط انسى انكر حديثي الامام ابو حنيفه شيوه النبي صلى الله عليه وسلم يا من أحد تشينيكي دشارتي فقد ذكره الجماعة من المسندين في الفكر ولا يوجد في شيء من دوامي الحديث ذاك سارو حديث لنا اللي تكون في كهو مش ابن تيمية لسه إيه كمودة اللي تكون في كهو ذاك ريك كنوا لنا حديث لنا الإمام أبو حنيفة بايك الشيء ورقما ثم ما سنا حديث يسوكي حديث بإنزل كما أنكره أحمد وغيره من العلماء وذكروا أنه لا يعرف وأن الأحاديث الصحيحة تعارض وأجمع الفقهاء المعروفون من من ذلك لا أن الاشتراك صفة في المبيع دونين أزيد حديث الإمام أبو حنيفة يكتشوى نهى عن بيع وشرط وأن الذي أنا أحد الشريكي بشارتي وأن بإنجازنا sai ganka ba don duk malaman suna sun tabbatar ana iya yin sharaɗi da ciniki kashira da sunan afirka kidan ausani an taushira da tsohon sauki ina buƙatar ka kawo min bawa amma bawan mai ilimi ta yi sharaɗi a kan cinikin da za ka ko wannan ba laifi ba ne aukar gabar arzu kamar yadda ake cinikin land a yanzu ina buƙatar fili misali a abuja amma filin ya kai mita ɗari kaga kayan shirin wannan ba wani malami da shi haramu ka kulla ciniki da sharafi wannan malamai sun tabbatar da haka da maka ibn taymiya yake shartun sahih wannan sharafi da kai ingantacce ne babu babu abin da ya kawo wato mushkila ta tare da bare ma akwai hadisai da yawa waɗanda sun saba ma wannan hadisi na alimamu Abu Hanifa misali hadisi na biyar da muka karanta a littafin ne hadisin Jabir mun karanta hadisin Jabir a baya suna tafiya da Annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce ni kira kome sa Jabir ya ce na yadda na sayar amma ragunin sai ya kai ni gari kafin kawo ba ne Jabir ya ya yi sharri zai ma annabi sallallahu alaihi wasallam to ta yaya annabi zai hana ciniki da sharri kuma shi ya sharri da ya da sharri da aka yi masa kuma hakan sai da aka zo na dina kafin ta da ya kawo rakumi ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin haka ciniki da sharri ba haram ba wannan hadisin shi ya sa ibn hajar ya kawo shi a kasa don ka gane ya saba ma hadisai masu yawa ولا الاعتراف يقول لا النبي صلى الله عليه وسلم مصمم حديث لا تجين جنا صحابي شيني عبد الله بن عمري عند جاد خبر يدو عندما لقي سكا ديوا سكر وجهه عند ما لقي ديوا مستقيم جلتاكي من ديوا سكين حديث ولا شرطان في بيت كأس مشارة ديو أشكين تنكيها كأس مشارة ديو أشكين تنكيها ونشيل يدو wanda malamai sun inganta wannan lafazi ibn hajar a littafin fatul bayan mujallar da biyar shafi ɗari uku da goma sha takwas ya ba da misali da hadisin jabir da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai raƙumin jabir jabir ya masa sharadi sai an taho madina ya kawo masa raƙumi saboda haka wannan بفتح ما آه، الإمام أحمد بن حنبل وبعض الطرق وكاره الإمام البخاري ومشيئة إذا تدوى في البخاري ذاك جاء بادي بادي يكي إذا اشترط البائع ظهر ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاء جاء الإمام البخاري سنة بادي إذا لم يتيرد الدابة لتيرد راكمي ودوتي فوجاكي bayan ka sai dabbar sa sai ce to ba zan ba ka wannan dokin ba sai ya kai na Abuja na yadda na sayar maka da doki amma sai ya kai na Abuja ba ta al ku Bukhari sunan babi ya ce jaza ciniki ya inganta wanda shi ne abin da ya cikin bayanin ibn a littafin al da fi shafin 183 majmu fatawa mujallalin 29 shafin 137 har zuwa 169 yana magana akan mutum ya kulla ciniki ya yi sharafi ba laifi ba yana cewa aktar nususin imami ahmad تجوز أن يشترط على المشتري فعل أو ترك في المبيع الإمام أحمد هنا cewa babu laifi idan mutum ya zo zai sai kaya fa ala al-mushtari fi'lan aw shartun fil mabi' shi shine sayan kayan sharadi bai yadda da kaza ba ko ko sai an yi kaza Min ma huwa maqsudun lil bai'i aw lil madi'i eh, eh, nafsi abin da yake yana iya zama maslaha da shi ne sai da kaya ko kuwa wato ga ainihin da sayan kayan wannan ba laifi ba ne tunda akwai yarda da kare lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayi rakunin jabir jabir ya ce masa ba zan baka rakuni ba sai ya kai ni madina kaga wannan maslaha ce da shi ne rakuni maslaha ce da tishafi ne rakuni ya yi sharadi a kai to da a ce shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam zai sharadi shi ne saya ba laifi ba ne wa inna man mahallu me abin tsoro a nan a yi an masu maksudar asidi a yi sharaɗin da yake kawo da manufar ciniki gaba ɗaya wannan sharaɗi shi ne wanda musulunci ya hana haka nan duka wata mu'amala da ake iya kullawa kamar misali aure kamar misali aure don shi ma kulla shi ake kamar ciniki kulla shi ake kulla shi ake saboda yi sa sharaɗi a aure da sharaɗi a ciniki kusan ɗaya ne misalin ta ce lokacin da aka zo za a saura aure saboda haka shi ne ba da auren sai yake na saura maka aure amma a kan shara duka shi ne sai ce za ka tafiye ta gobe to kaga wannan shi shine wanda yake karo da manufar auren to idan mutum zai sai da ma kaya na sayar maka wannan kaya amma akan sharafi ne sharafin za ka kyautar da kayan bibi kaga za ka sai kaya akan an yi yarjejeniya da kai jibi za ka yi kyautar kaya kaga ya saba wa manufar ciniki kan, to sharafin da ya saba manufar ciniki wannan sharafi shi da wanda musulunci ya hana amma sharafi da ya zama maslaha ga mai sayan kaya ko maslaha ga wanda zai kai da kaya wannan ba laifi ba shi ne abin da ibn taymiya yake magana akai tashkirat al-fasl fil aqd wannan yana cikin littafin ibn qayyim tawbiya da ilamul muwaqqi'in mujallad na uku shafi dari da dari uku da daya da kuma tahdidus sunan da mujallad na biyar shafi na dari da arba'in da shida wannan hadisi mun kawo karshen sa to anan idan mun dubi abin da hadisi ne ke karantar da yana karanta da abubuwa guda hudu inda ya kan na lafazin hadisin za ka gani abubuwa guda hudu ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hada a cikin wannan hadisi wanda yake gaya ma wannan sa lokacin da ya tura shi makka na farko yake la ya illu salafun wa bai'un ciniki da rance baya halatta a hada su guda na biyu ka rufa ni bai'in baya halatta a haɗa sharadi biyu a cikin ciniki guda na uku wala riku ma lam yubman ribar abinda ba alamunce ta ba ribar abinda ba alamunce shi ba wannan ribar ba ta halatta na hudu wala bai umalin ta indaka haka cinikin da abin cinikin abin da baya wurinka kaga abubuwa ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada saboda ka sai mu je su kai baya ta daga na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in ka dubi hadisin da kyau manzo Allah yake la yahillu salatun wa bay la yahillu salatun wa bay garanci da ciniki ba su halatta a wuri guda a hadis kamar yadda zo a wani lafazin ma'ana rance da ciniki ba sa halatta a hadis ابن العصير الثاني النهاية في قريب الحديث والأثر على الجزء الذي شاب من الأولى تلقي وتكلم كالصلف كما يقولون صلف وبيت صلف كلمة صلف حقيقة سنة أوكا معنى دي سنة أوكا معنى دي في المعاملة باوي معنى تكبابي كلمة صلف سنة معنى مفادي فمن مثالي أكل كالصلف الصالح magabata amma idan a fikihu ne kalmar salaf tana ɗaukar ma'ana na ɗaya shine alƙarbu allazi la manfa'ata fihi lil ne ghayr gairan ajr wa shukr rance ana kiransa sal da larabci ka ba da rancen kuɗi ba ka buƙatar komi banda a godiya sai kuma lada da za ka samu a wurin Allah kaga kenan da shi da addaini bashi duk ma'anar su guda saboda haka da larabci akan kira rance da sunan salaf na biyu al'arab tusammi al'arba salaf wanda shi ne malamai suke magana da salaf wanda shi bayanin sai da tafiya nan gaba insha Allah ta'ala me ake nufi da salaf ma'ana ta biyu sashin mu'amala ta ciniki wato shi da ka ba da rancen kuɗi ga manomi bayan ya yi jirgi ya ba ka amfanin gona wanda kan zo da ma'anar kan zo da kalmar salaf kan zo da kalmar salaf yana cikin bulugul maram bayan wasu yan babuka na gaba insha Allah ba mu so gare shi to kowannen su da in ka duba rance ne ba shi da wanda ya ba da rancen kuɗi tsaba za a dawo mar da kuɗin sa yanda ya baya, na baka da san dubu daya bayan sati guda zai dawo ma da dubu daya ba ƙari me ya ribar ta ribar ita ce lada da za ta samu a wurin Allah saboda ka ce maka ma dan uwa idan ma akwai riba na zahiri ka ga wannan zai ce maka nagode wannan godiyar ita ma ribar ce to amma fama ma'anarsa na biyu rance ne shi ma amma akwai riba akwai riba a wannan rancen ka ba da dubu daya amma idan ka ka ce tun da ka ba wa manomi lokacin da ya girbi zai baka buhun masara daya kaga wannan maraki ka bayar amma akwai riba to duk dai ana kin sara ya danganci yadda kalmar ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu salafun wa bay'u ciniki da rance ba su halaka a haɗa su aure guda wannan da yake ce annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya maka hikimar magana yanzu Allah ya san dunkula magana wanda sai a samu malamai dubu su kasa warware shi sai wanda ke da fahimta mai tsanani wannan ya sa magabata suka samu sabanin fahimta akan hakikanin ma'anar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nufi annabi kuma in ka dubi littafan da suke sharhi hadisi haka za ka samu za ka ga fassara daban-daban da malamai suke me ake nufi da haɗa ciniki da rance wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana to illa dai akwai masana waɗanda suke kokarin tantance bayanin da wasu suka yi su tabbatar da gaskiyar saboda zurfin sani da suke da shi ta wajen hadisan annabi sallallahu alaihi sallam za su iya gane wani manufar manzon Allah hakikatan duk abin da annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗa akwai fahimtar da sahabbai suka yi wannan abin akwai fahimtar da tabi'ai suka yi da magabata saboda haka idan mutum yana da irin wannan fahimta zai iya gane manufar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ko bai bi tarihi ba bai bi fahimtar magabata ba ko yana iya kuskure wajen fassara maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka yasa ibn al-usayni yana daga cikin waɗanda suka yi magana akan fasara mafi inganci na ajinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da baya halatta a haɗa ranci da jini. ya kawo fahimta kashi uku yana littafin sa sharhin bulugul maram fathul jalal fathul bil jalal wal ikram yana mujallal wasu shafin ɗari biyar da hamsin da ya fassara bulugul maram ibn usaimi allah ya masa rahma yake a suratul ula sura ta farko wato maganar manzo Allah tana ɗaukar surori kamar guda uku wanda shi ne za ka samu fahimtar da magabata duk suke na ɗaya annan muradu da sana kula asfala abinda manzo Allah yake nufi a nan barancan kuɗi ba ne ba. yana nufin eh, barancan kuɗi a dawo ma da kuɗi ba ne yana nufin ka ba da rancen kuɗi a dawo ma da hatsi wanda mun ce fassarar sama iri biyu ne a ba da tsabar kuɗi ka dawo da kuɗin ba tare da kayi ƙari da shi ne sana na biyu ka ba da kuɗi zuwa girbi manomi idan ya tashi kawo maka ba kuɗin zai baka ba sai baka amfanin gonarsa wanda ka a lokaci ya ci kuɗin da kai ka ba da haka ka ci riba to saboda a nan yana nufin salon ba ainihin alƙarbu ba wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin cewa an da ilayhi darahima bi ake mu'ajjala kai ne ka kawo su ɗaya ka bayar a kan za a ba ka masara buhu guda a lokacin kaka wa yi a laifin bai an a da duk da haka kuma sai ya kulla wani ciniki tare da shi a kan wannan bakin da ya bayar kai kaga ya ba da kuɗi sannan kuma ya kulla wani ciniki a kai saboda ka ya ba da rance da ciniki a lokacin guda wa ala hada tafsir saboda ka idan muka dauki wannan fassara ya dace da hadisin da ya gabata wanda mun yi magana a kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ne bai'atayn fi bai'ati manzo Allah ya hana ciniki biyu a cikin ciniki daya wanda mun yi magana a baya kaga fassaran ciniki biyu a cikin ciniki daya ake nufi a saboda ka ba da rancen kuɗi da kaka za a ba amma sai shar'i a kai saboda sai ya zama kamar mutum ya kulla ciniki biyu ne a cikin daya sama ibn al-usaimi ne ke wannan wannan fahimtar ah, bil hakika laysa bi sahih bai inganta ba لأن الجمع بين عقدين على وجه ليس فيه محظور شرعي لا بأس به saboda idan an haɗa wato ciniki biyu aka kunda a lokaci guda baya faranta sai idan an samu saba ka'ida a cikin wannan sharri amma idan babu saba ka'ida sannan ba laifi bane to hakikanin abin da manzon Allah ya ce miki da kar a hada rance da ciniki yana daukan fasara biyu ne kawai wanda shi ne wanda ya inganta masana da yawa sun tabbatar da wannan me ma'anar kar a hada ciniki da rance sai ya ce da farko mutum ne ya ce bi duka kaza ala an tuqribani kaza zan sayar masa da kaza don ka ba ni rancen kaza kamar misali ana abdika tu biyu alayya baitaka mutum ne zai sauri gidanka bayan ya yi sallama in gaisa wani na ji labarin kasa gidanka a kasuwa to ina bukata zan saya sai ne gida ya ce a biyu uka baiti bi sharti an tuqribani kaza wa kaza zan sayar ma da gida amma mutane da yawa sun suna bukatar gidan nan amma tun da ka ce tana bukata kai ma ta zan sayar maka amma akwai sharadi sai ka ba ni rancen kuɗi kaza in ka ba ni rancen zai sayar ma gida saboda shi ne gidan dama ya shiga matsi na rayuwa ne ya sa ya sa gidan ta kasuwa saboda haka wannan bai shigo yana son ya sai gidan mai kuɗi ne shi wannan mai gidan sai ce to tun da kai kana buƙatar gidan yana son zama a wannan unguwa kana buƙatar gida na a eh, cikin zan sayar maka amma kar ka manta ba sai ka dai bane akwai wani. yawa zan sayar maka da gidan nan a matuka ba da can miliyan goma to shi kuma yana buƙatar gidan saboda yana son unguwa sai kina ya me aka yi abinda manzon Allah ya faɗa an haɗa ciniki da rance a wurin wanda ita ce fassara da ta inganta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta uh, me yasa aka haramta anan li'annahu jarra na'an lil mushtari saboda shi ne tsaya ya wato wannan jirgi ya dawo masa amfani a sana maksudan min albayti bi sababi ikrafihi bil ba. a dalilin ba da rake a dalilin haɗa cinikinsa da rake ya ci riba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato duk wata rancen da zai jawo maka amfani ko shi ma riba ne domin an haɗa rance na kuɗi bashin kuɗi wanda shi ne alƙarbu an haɗa rancen kuɗi da kuma ce kaga ya nuna cewa rancen ya jawo amfani da sai zama so ba ne manzon Allah ya haramta sallallahu alaihi wa sallam sura ta biyu tana kama da wancan akasinta ne. Akasinta ta ne kaga shi wannan yana gidansa wani ya zo neman ya zo ya ce yana buƙatar eh, gida yana so zai kai gida أنا أبجيك تبيع علي بيتك فيقول أبيعك بيتي بشرط أن تقرضني كذا وكذا لم أشتري منك كذا بشرط أن تقرضني كذا وكذا فهذا أيضا لا يحتاج كما مثال كين ذاك سيد جلاته في متعلمة تصنع جدا سوف نوديها وأنا يدوي شيء أنا بكاتة زي سياء يكتشى ذاكرة حكومة زما شيء نسياني زي شرط نسياء شيء زي شرط كان هذا saboda musamman kamar yanzu yadda gidaje suke da wahala kuɗi na da wuya saboda ka kana bukatar ma wanda zai kai gidan ka ta bukata wani da Allah ina da gida ina so in sayar kana so ka sayar da gida eh to sai ka sai ka bare ce zan zo gidan sai ka bani bashi sai sannan saya kaga sharadin ya zo daga wajen me saya ko sharadin ya zo daga wajen me sayarwa ala kulli hali a hada ciniki da rance manzo Allah yake harama wanda yake سورة حشي بيو بسيء إن كانت نفكر وانا حديث وانا مثلا في مجال عمي كما وانا شيني عبد الإمام مالك يفكر وانا حديث ده شيني كانوا بلسان موافا جنا مجلد المشاهد دريشي ده لهمسين ده بفر don haka idan mutum ya zo da kaya yana so ya sai da fokkari duka kaza ala an tabi'ani ala an tabi'ani sayyaratuka fa hadha la yajuz kana buƙatar kuɗi kana da kana neman kuɗi wata buƙata ta same ka shi kuma dama ya dade yana sha'awar motar da kake hawa da ka zo kai sallama wani ga Allah ta bani bashi nawa kake nema ina neman bashi dubu ɗari sai ce ka wannan motar ka ka dama yana sha'awar ta. za ka samu dubu ɗari amma sai ka sai da mishi ta kaga ya haɗa ciniki da rashi الإمام مالك يفسر هذا الحديث لهذا هم حقيقة شيء ma'anarsa. Allah ka tsare haka ibn hajar shi ma ya fassara wanda ya zo cikin fakkun bayani mujallal na biyar shafin gari uku da da goma sha takwas kuma wannan ita ce riwaya ta imam ahmad bin hanbal da malamai da yawa in ka duba sharhu sunna na al-imam bagawi mujallal kafa shafin gari da arba'in da biyar ana cewa an samu ittifaqin malamai malamai fi fikihu akan alaman zalika فبدأ ابن حجر ابن عبد البر جفا ده لتابع التنبيه ينا شارك المو وقاطع الإمام مالك ينا يجب إلي شريط أبو الشافعي بريد كل ثمانين دنيا ده لتابع الإكفاق المعاني اتحاق مجلد أبو الشافعي بريد كل في الجل بداية المجتهد مجلد أبو الشافعي بريد كل قوم الشافعي wato littafai da yawa an ka duba aka zaɓi da aka tattarin malaman suna abin da suka tabbatar da fassarar maganar manzon Allah ke kada a haɗa rance da ciniki idan mutum ya zo neman rance to karka haɗa ciniki da karka sharaɗi ma wannan rance a haɗa shi da ciniki haramu saboda zai nuna cewa rancen ya jawo amfani wanda asali kamar yadda ibnu kudama ya faɗa da littafin al-mughni a musallar da shafin dari da sittin biyu me yasa aka hana saboda manufar rance daban manufar ciniki daban ba ɗaya ba ne shi rance asali ana ba shi ne saboda neman tsada a wurin Allah ciniki fa ana yin sa ne don a samu amfani na duniya Ta ga kowane manufarsa da bane to idan ka haɗa su haramcin zai shigo saboda za a waye gari abinda ba a nema ta fashin rance a ciri riba ya tabbata kenan wanda kuma shine ainihin riba wanda yake aukuwa da bankuna da sauransu ka ba da baki ka ci riba haramun asali rance in ka bayar a dawo ma da shi yadda ka bayar yadda ka bayar akwai wata dabara da mutane suke a yanzu sai a ce maka akwai ba a baka rance din amma akwai ɗawainiya da ofis take yi saboda haka sai ka biya sai a ce ma wannan biyan da za ka yin ba riba ba ne ƙarya ce duk musulmin da ya zo neman rance a bashi yadda ya nema ba tare da an mai sharadi ya ke cewa waye zai biya da ɗawainiyan kuɗin idan mutum ya taho neman rance shi ne ba da rancen saboda ai lada kake nema a lahira ba za ka ce shi wanda ya zo neman rance ne zai biya da ɗawainiyarsa idan har aka kai ga haka ko ya nuna cewa an ci riba ɗin akan rancen wanda kuma shi ne abin da shari'a ta ke tsawatarwa ibn qudama yake walau ba'ahu bi sharti an yusallifahu aw yakun bi qardi aw sharafa al-mushtari dhalika alayhi fa huwa muharram wal bay'u batil idan mutum ya tsoro zai sai gida sai aka ce mara ba za a sai da maka gida ba sai ka ba da bashi sai ka ba da rashin kuɗi to shi ke gaba ɗaya ya ɓaci juma da masabar al-imamu malik al-imamu shafi al-imamu ahmad bin hanbal ibn kudama yake wala a'lamu fihi khilafan babu wani sabani da aka samu wajen malaman sunna akai kuma haka za ka gani a littafin fishu kamar mawahibul jalil mujallal na shafi ɗari uku da tisɗin da ɗaya kitabul ummi na imamu shafi'i yana mujallar takwas shafin ɗari da saba'in da tamanin da bakwai eh, don haka a nan muna iya samun amsa amsa ita ce me yasa aka hana haɗa ciniki da rance za ka iya ba da amsa me yasa saboda manufar kowace daban wanda shi ne abin da malamai suka tabbatar manufar kowace daban yana bayanin ibn taymiya shi majmu fatawa mutum na 29 shafi na 62 fajima'u ma'anar hadith abinda hadith ne ke karantar da mu Allah yujma'a baina mu'awafatin wa tabarru'in ciniki musanye ne amma ba shi ba, rancen kuɗi wannan ta bayar ba ka bukatar komi sai lada to kar a hada su shi da abinda manzon Allah yake karantar da li'anna zalika tabarru inna ma kana li ajli mu'awaba idan aka yi sharadi sai an ba da rance kafin a kulla ciniki sai ya nuna rance ya samar da fa'ida la tabarru'an mutlaqan ba a ba da rancen saboda kawai Allah ba ba tasiru juz'an min al saboda ka sai zama rancen shi ma ya samar da riba ranci ya samar da riba don haka kudin ruwa ya shigo wannan dalilin ya sa duk malaman fito suka ce haram لأنه لم يقرضه إلا من أجل هذا البيع kana da bukatar baki dama na amma ai ba zai baka ba mai yiwuwa ma ya taɓa neman ya bashi bashin kudin ya fiya shi ba zai bayar ba ranar sai gashi ya zo gidan shi wanda suna son gidanka sai shi ah, to dama na nemi bashin kudi ba a bani kaga ya bashi rancen kudi ne saboda gidan saboda ya sai gidan don haka a ake rancen ne ya samar da riba abinda kuma ba a so kenan a haɗa rance da ciniki a wuri guda don manufofin kowanne da bane la yusma'u bayna mu'awaba wa tabarru'i ciniki musanye ne in ka lura da ciniki ka ba da kuɗi a ka kaya musayya ne amma da can kuɗi ba ba musayya ba ne ga bashi in ya tashi dawo da bashi kuɗin yadda ka bashi haka zai dawo ba da shi kaga babu musayya me ya ladanka yana wajen Allah saboda haka manufar garanci da manufar ciniki ba ɗaya ba wannan shi ne fassarar eh, hali na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله في أبو نبي ده النبي صلى الله عليه وسلم يعنى الشيوع الله حديثي النبي صلى الله عليه وسلم ولا kuma kada بيع samu قد biyu a cikin ciniki daya. to wannan kuma ya yake ina ibn al-qayyim tafiya a littafin tazibu sunan da juzu na biyar shafin da arba'in da hudu ya hadal hadisi aslun fi usulil mu'amala wannan hadisi asali ne ta sake mu'amala tsakanin mutum da mutum wa huwa nasu fi tahrimin biyan arzibawiyya da barbaru da akan samu na halatta riba manzon Allah ya kace Nabi sallallahu alaihi wasallam ya datse dabarar da aka yi na halatta riba wato ribar bunu wanda in ka dubi da ribar bankuna a yau akan wannan sharadi da annabi ya hana kansa suke ci misalin ta shi ne eh, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya halatta mana abin da ake kira albayu bi tartib wato shi ne yana karkashin bayanin asalaf wanda shi ma yana cikin nan gaba insha Allah asalaf kamar yadda muka ce ma'anan salaf ka ba da kaya a biya ka a hankali ko ka ba da kuɗi a biya ka kaya dan gaba duk wannan yana ɗaukar ma'anar ma'anarsa wanda shi ne ake ce ma albayu bi tartib mutum yana da yana da kaya misali a ce abin hawa yana da babur sai ce zan baka wannan babur rance kudinsa a yanzu dubu ɗari amma tun da zan baka shi a matsayin rance za ka biya a hankali za ka biya na dubu ɗari da hankali. shari'a ta hada babu laifi to amma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shine a samu sharadi biyu akan wannan ciniki da aka kulla wanda shine abin da mutane suke a shi shine abin da ake a yi ya ba a samu sharaɗi biyu a cikin wannan shiriki tun da an halatta ka ba da kaya ba kuɗi ba akwai bambanci tsakanin ka ba da rancen kuɗi a dawo masa da fiye da abin da ka bayar haramun mai riba ce amma ka bayar da kaya ba kuɗi ba ya kamata mu bambanta ka ba da kaya mutum da ya zo yana bukatar kuɗi ka ce amma ba kuɗi amma tun da dama kuɗin kana neman bashi ne don ba ka sai mashin ka ringa amfani da shi kana haya to ga mashin kuɗin sa dai dubu ɗari ne a kuɗi a hannu a yanzu amma idan za a ba ku shi bashi nan da wata shida da dubu ɗari da hamsin wannan shine albadu bai tafi zai rika kawo wani abu yana ajiyewa har dai dubu ɗari da hamsin ya kare to wannan kalma ta farko an yi sharadi wannan halal ne to amma inda yake zama haramu wato shi ne sai a ce idan ka wuce wata shida to kudin nan ba ya wuce kuma dubu ɗari da hamsin idan ya kai wata bakwai to kudin ya zama dubu ɗari da sittin in ya kai wata takwas to ya zama dubu ɗari da saba'in in ya kai wata tara wato duk wata da ta ƙara kuma shi ma kudin karuwa yake kaga an samu sharadi biyu akan abu daya ne abin da manzon Allah ya haramta saboda haka a ce an ba da bashi kun da kun kulla ciniki saboda haka mutum sai ya zama bayan wata shi da bai dawo da kaya ba wannan kadara ke sun ta yi da a kira shi kuma lokacin da Allah ya hore ya amma ka ce tun da ka wuce wannan wa'adi sai ka ƙara min wani abu kaga an yi sharadi biyu domin sharadi na farko shi ne zan baka kaya akan kaza zuwa kaza wannan shine sharadi na farko wanda halal sharadi na duba in ka wuce wa'adin an kara maka shi yasa ibn qayyim da biya ce wannan shine asali abinda ya haramta dabara irin kariba ta cinike riba haramun to kar a sami sharuɗa biyu a cikin ciniki guda wannan kaga kenan ibn qayyim da ya ce yayi kama da hadisin da muka karanta a baya man ba a bai a kai fi bai ake wanda ya kulla ciniki biyu a cikin ciniki daya falahu au goma, to ya samu ya yi riko da faraci mafi kankanta in ya ki sai faraci na biyu au ya riba ko riba ce zai ci ba za Allah ya wannan wanda mun yi magana a kai <clears throat> saboda haka misalin ka shi ne, wanda muka bayar kamar yadda ya zo cikin al-nihayat fi garbi hadith mujallal da biyar shafi 220 وده حديث يوم مني ما جاءنا عكس بيان الإمام الأوزاري الإمام الأوزاري يكي كأنه أصنفه دينا مثال كيف كبا ونمني فرنشان كتي إلى أجل هو جنوك في نزاع يجري فلما حل طالبه لو كتير جري ديناري كذو كتان ونمني كتير إلى بخلنا مكيشارك إلى كي رباك كتير sai ya ce to gaskiya damuwa ta same ni ina so a kare maka kudi zuwa noman baɗi don haka sai in baka buhu biyu a maimakon buhu ɗaya kaga an kulla ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya ne ma'anar sharaɗi biyu a cikin ciniki ɗaya wanda ne fassarar da ibnu qayyim da yi wanda shi ake kira ulina shi ne nau'i na bai ulina to annabi sallallahu alaihi wa sallam yace anan tun da an samu saba ma ka'ida ka ba da babur a kan dubu ɗari da hamsin za a kawo maka shi da wata shida to da wata shida ya sai ka ce a'a koko shi ne babur ɗin ya kama wanda ke aiki da shi ya ce wani kai hakuri ka ƙara min lokaci sai mazan Allah ya ce to kana tsaka mai wuya kana tsakanin abu biyu na ɗaya ko dai ka ɗauki wancan farashi na fari shine halal ya zo ya ce maka ba zai iya biyan kuɗin nan ba a cikin wata shida ba zai iya ba ka yi haƙuri a ƙara mar watanni ba ƙara watannin ne aka haramta ba wannan halal a ƙara mar lokaci da zai samu ya biya to amma kai ba ka da ikon ƙara kuma kuɗi akan wannan wa'adi ba ka da shi Allah ya ce ko dai ka ɗauki wancan farashi na dubu ɗari da hamsin in ko ka ƙara wani abu sai manzo Allah ya ce awon riba to riba ce za ka ci wannan shi ne eh, fassarar eh, sharfani fi baiki sami biyu a cikin ciniki guda wato ya yi kama da man ba a bai a kai fi bai a wanda ya kulla ciniki biyu a cikin ciniki daya to dole ya ɗauki farashin farko in ko yake ɗaukar farashin farko to zai shiri ne. wanda idan ka duba a yanzu da yawa da ake ba da kamar misali bankuna da suke baka gidaje za a gina gida a cewa da zo ku shiga za ka biya a cikin shekara goma ba kuɗin da kuka yi za ka biya ɗin ba da zarar an samu akasi to kuɗin karuwa zai saboda ka yi sa riba ce tashi haramun shara'i biyu a cikin ciniki guda ke na wanda mazan Allah babu wani tawuni abin da ya faɗa ke kuma abin da masana suka tabbatar shine fassarar hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ibn qayyim da ya ce saboda haka fa da auda تفسير كلام النبي بعضه ببعض abin da ya dacewa a ɗauki maganar manzon Allah a fassara wata maganarsa da ita idan kana so ka fassara hadisi ka ɗauko wani hadisi ka fassara da wani hadisi wato idan muna so mu gane me ake nufi da sharfani fi sharfin kada a samu sharadi biyu a cikin ciniki guda sai mu koma mu ɗauko hadisin da muka karanta a baya man ba a bai a kai da bi bai asin falahu a kafa falahu awqatuhuma aw ar-riba wanda shi yake fassara wannan hadisi fa nafakkaru kalamuhu bi kalamihi fa naqulu hadha nadhiru nahyi bi an safaqatayn fi safqa wa an bai'atayn fi bai'atin wato wannan yana kama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a samu ciniki biyu a cikin ciniki daya manzon Allah ya hana saboda haka idan an kulla ciniki guda akan shar'i dole a tsaya mu wannan idan aka samu aka wani ya saba ko sai dai kai hakuri ka samu lada wurin Allah ka ba da bashin kuɗi zuwa girbi bayan manomi ya girba amfanin gona sai ya zo ce kai hakuri sai ba zan ba ka buhu buhu zan ba ka buhun da muka yi sharadi shine manzo Allah yake to sharadin farkon nan shi za a tabbatar ko baɗin ne ma buhu ɗaya idan ya ƙara akan wannan buhu akan sharadi na farkon to riba Allah mu gani saboda shi ake kira qina wanda mun magana kai a baya لأنه بيعان في مبيع واحد فأوكفهما الثمن الحال وإن أخذ بالأكثر وهو المؤجل أخذ بالربا ابن القيم بالريا يشيكو إذا أكثر ما أكثر في بايع فأقول له يرجعين يا جمسوس أقول له يرجعين يا جابابر na kai da ma dubu da gida wata shida ka dawo min da shi wata shida na yi sai zai ce a ban samu kuɗi ba kai hakuri sai bayan shekara in dawo min da shi ba ka da ikon ƙarawa sai dai ka yi hakuri don ka samu dawo don Allah amma wannan ɗari da hamsin ɗin ko da bayan shekara guda ne abin da za a ba ka kenan ba za a ƙara kuɗi ba shi ne abin da manzo Allah ya faɗa idan aka ƙara to riba ta shigo saboda ka samu riba a kan rance don wannan rance ne daga wannan lokaci wa bila'un alai saboda haka ana mun fahimci ne ake nufi da sharaɗi biyu a cikin sharaɗi ɗaya a cikin ciniki ɗaya amma idan ka dubi littafan bikin da yawa za ka ga suna nufin kada a samu ka kulla sharaɗi fiye da ɗaya a ciniki guda ba haka ne. me annabi sallallahu alaihi wasallam yake da kar ai sharadi biyu a ciniki guda yana ma'anar bai a kai bai a ce safaka kai nufi safaka kar a samu sharadi da kai da mutum a kan rance da ka bar masa ka ba shi kaya ka zai je baki ka ga wannan sharaɗi ne ka ba da babur za a kawo ma dubu ɗari da hamsin ka kana biyar amma shari'a ta halatta maka ƙara kuɗi don asali ba gurbin dubu ɗari ne shari'a ta halatta maka tunda kadara ce za ka ba da rake ba kuɗi ba ne an halatta ma kana iya ƙara idan mutum ya taɓa zai sai kaya a wurin ta farashi na yanzu ka gani irin sai ne ka gani wannan ba har ba ne to kaga wannan sharadi guda ke asali ina bukatan babur ba da kudi a yanzu to bayan wata shida dai dubu ɗari da hamsin ne amma in kudi a hannu ne dubu ɗari kaga an samu sharaɗi guda to idan watanni shida suka wuce bai kawo kuɗin ba ba ka da ikon ƙara wani sharaɗi ko da kafin watanni shidan ne misali kafin ya ya kace to kafin ka tafi tsaya in fa ka wuce wata shida kuɗin nan karuwa zai kaga an samu sharaɗi na biyu shine abin da manzo Allah ya haramta amma ba wai ka zo ba ka sai kayan mutum ka yi sharaɗi tsakaninka da shi tsakaninka da mai saidawa a samu sharaɗi ba wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake hana ba kamar misali annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sayi rakumin jajir jajir ya masa sharaɗi sai rakumin ya kai ni gida manzo Allah ya kai ba wannan sharaɗi ake magana ba ba wannan sharaɗi ake magana ba ana magana ne akan bai'ul inna ciniki da ya haɗe da rance shine asala cinikin da ya haɗe da rance ah, ga dubu kaza na ba ka rance amma da girgi ka zan masara ta ga wannan shi da ake kira asala ko a kira shi asala ka ba da rancen kuɗi lokacin girgi a kawo ma masa ka ba da kuɗi a dawo masa da masara ko kuma ka ba da babur a kawo ma kuɗi bayan ma a kaga wannan shi ne ake yi da asala shi ne ba a san amfani sami sharadi fiye da daya amma idan sun za ka sai kayan mutu ko da sharadi guda biyar ne kana iya ginda ya masa wannan halin ne wannan ina gaya muku fahimta ne mafi inganci amma hakika in ka buga littafin cikin za ka gama maganganun da yawa Mutu sai ya rikice ka ta gane me manzon Allah yake nufi saboda maganar kayi rassa misalin shi ne ka taho ka samu mutum ya tare gumagumai yana sai da ana fara masu sai da itace da tabo sai ka ce mara sai gungume ɗaya nawa ne sai ce kowane gungume ɗaya da kake gani ɗari biyar sai ka ce to zan sai guda ikir gumagumai ikirin nawa ne dubu goma ko sai ka ce ga dubu goma ina buƙatar kuma kuma na guda ishirin amma akwai sharafi guda biyar na ɗaya sai ka nemi mota ka kai mai gida na biyu sai an nemi mai fakkare na uku sai an tattaure an nemo igiya an tattaure mu na hudu sai an tara mai ka wuri guda a kofar gidana na biyar sai ka nemo wato kamar buhuna ma ka tsaga ka ɗinke ka rufe ne kaga kayan cikin ga sharuɗa ko wannan ba laifi bane in ya yarda ai maslahar ka ce kake faɗa wannan bai bambanta da abin da manzon Allah ya yi da jabir ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da rakumi daga jabir jabir yake to na sayar ma da rakumi amma sai ya kai gida manzon Allah ya ce bismillah maslaha idan tana ga mai saya ko tana ga mai saidawa mai saya din ya ji ya yarda gidi ya kuwa babu wani haramci a kai to amma in kana duba da mutum za ka ga ake ai ba ba daidai ba ne in ka mun za ka sai gungume ko sai dai ka sai gungume amma in kai sharadi kamar misali masabar al-imam Abu Hanifa da su suke aiki da wasu hadisi ne rauni ake ai sharadi guda ɗayan ba su da inganta ba na sai gungume amma sai ka ɗauka a ah, ina to ka farta wai sharadin da inganta ba shar'i ya inganta me yasa aka ce shar'i ya inganta saboda akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda amru bin auf al-muzani ya rawaito wannan hadisin muna yawan jinsa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace al-muslimuna ala shurutihim musulmai suna tsayawa akan sharuɗan da suka gindaya كما قال إلا شربا حرم حلالا أو أحل حراما في بشرع يا حرم تحلل ويا حلل تحرم وأن شرعي شلو لا حلال حديث الإمام الترمذي يلا كتاب الأحكام باب ما ذكر رسول الله في صلح بين الناس حديث إسماعيل بن إلى الشوق يلا مجموع فتاوى مكلف الجنة ترى شافي جديد أربعين بقصي wa ila irwa'u dalil hadisi na dubu da dari uku da uku manzo Allah ya ke musulmai suna tsayawa a akan sharuɗan su kaga manzo Allah ya yarda ke na musulmi zai yi sharadi kuma idan ta yarda ka ɗauki sharadin ku ka tsaya akan saboda haka idan mutum ya kawo zai ce kaya ya ce ga abin da nake bukata sai an yi kaza sai an yi kaza ya yi maka sharadi sai ka ce eh, na yarda saboda maslaharsa maslahar shi ne sai da kaya ko kai ne saya da ta zo za ka kai kaya. Ka ce to zan sai kaya amma ga sharuɗa na kaga ya shafi maslahar shi ne sayan kaya idan mai saya ya amince da wannan sharaɗi wajibi ne ya tsaya a kan shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada al muslimuna ala shurutihi kaga sharuɗan da yawa kenan ba ɗaya ba saboda haka ko da za ka kirga sharuɗa da yawa a ciniki idan dai maslahar ta shafe ka ko kuma ta shafi kayan ko ku shi ne sai da ya yi nashi sharaɗi wannan ba haramun gani wani irin sharaɗi ne aka hana الشرط المنهي هو كل شرط مخالف لحكم الله ورسوله شرط da ya saba hukuncin Allah da manzonsa wannan sharadin da ya saba hukuncin da Allah da manzonsa shine wanda an haramta shi Ko kowane iri ko da guda ɗaya kamar misali lokacin da ka sami wata bazawara za ka aura an yarda an yi komai ta ce to amma ina da sharadi ba sai ka ce ne shara ki ta ce to auren da za mu kulla a kan sharadin sai ka sai sai ka saki uwar gidanka sai ka saki uwar gidanka kaga wannan sharadin ya saba umarnin Allah da manzon Allah to wannan sharadi shine haramun sharadin da dan kasuwa zai kulla idan ya shafi haram wannan sharadi haram amma sharadin da dan kasuwa zai kulla idan maslaha ta ce ko bai shafi haramun ba wannan halal wanda yake ce fahimta mafi inganci saboda haka mushtari an yi ma harrama Allah wala yuharrimu ma abaha Allah balaysa lahu zalik mutumin da ya zo sayan kaya sashi da iko ya haranta haram ko ya halatta haram wannan abin da musulunci ya hana shine turawa suke amfani da shi misali yanzu najeriya idan tana bukatar rancen kuɗi idan ta je wata ƙasa ko ta je bankin duniya kar ka ɗauka in ka ji an ce najeriya ta aro kuɗi kar ka ɗauka aron kuɗin da aka yi za a maida shi daidai la ba haka ba ne baya da cewar kuɗin sai an ɗora mai ruwa duk shekara yana haifar da riba wannan bashin da za a baku sannan ba za a baku ma bashin da sai an kunyar jejeriya muna da sharadi kaza da kaza da kaza sai kun sa hannu za mu ba ku bashin kuɗi amma daga shekarar bana a daina sa ijaji a kasuwannin najeriya hutun da gwamnati ce an san gwamnati na iya tilasta ma talakawa su yi abin da take ko da kuwa abin da shane su ba mun yadda babu babu kaza amma sai kun hana a daina karantar da kaza a makarantu ko a daina yin kaza wannan shine abin turawa suke duk wanda ya san sirrin bashin bankunan duniya zai gaya ma wannan abinda manzo Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana an sharadin abinda Allah ya haramta ko ya halatta lokacin da ciniki ya kullu tsakanin mutane ba daidai ba wala an yi misali mukhalifa bi muktabar aqdi saboda haka ba daidai bane mutum ya kulla wani sharadi wanda ke saba ka'idar ciniki din kansa bai ni sharafa ba sharafa gubatun wa bai usage saboda haka ko da mutum ya yi sharadin sharadin banza ne shi yasa a ka'ida a ka'ida malamai suka ce idan ka tafi kana bukatan babur sai wani ya ce to ga babur na dubu ɗari da hamsin mace za a baka a wata shida sai ya ce to bayan wata shida idan baka dawo da shi ba kuɗi ya zama kaza ko ka sa hannu a ka'idar fiqhu a doka ta Allah da manzonsa ko ka sa hannu bayan wata da ko bayan shekara guda ne dubu ɗari da hamsin za ka dawo da duk ƙarin da ya bayar ba za ka ba shi ko kobo saboda wancan abin da ma ya ɗoran babu shi a shari'ar Allah haramun baya kulluwa cinikin haram baya ma kulluwa saboda haka wannan sharadi da yayi dama sharadin banza ne ko da an je kotu ya faɗa ya kace masa to ga abin da manzo Allah ya faɗa ga abin da manzo Allah ya faɗa wannan sharadin da kai dama kan babu saboda haka yasa ni 150 din da zan bada to amma duk da mai yake mutum yake cewa ko da a ce mutane sun yi haka daidai da shi kuma alƙali ya sa sai ka biya wannan ka'idar ta fa'i saboda ya horo gare ka misali da ka ba ka karɓi ba kuma yake dubu ɗari da hamsin in ka wuce wata shida ya kai wata bakwai dubu ɗari da sittin in ka yi karatu da kaji sai ka ce ai ai Allah ya hana saboda ka rabu da shi zan ma yi magani shi saboda ka sai ka karɓi ba ko da ka tafi sai ka ta shekara shine babur sai kai kara ko alƙali sai ya kira to abin da shari'a ta ba da dama ga alƙali ya karɓi kuɗin da shi ne sai da babur ya faɗa duk wata sai an ƙara ɗin sai ka biya in ka biya ba za a ba shi ba wannan kuɗin sai shiga mai mali kaga kai an hore ka idan ma ka yi nufin ka cuce shi ne saboda haka ka wuce wa'adin to wannan alkawarin farkon sai da ka biya shi kuma an hore shi don me zai saba ma dokar Allah saboda haka kuɗin sai aka ɗauka aka sanya a mai mali kaga shari'a ta yi maganin yanda mai saya zai iya zalunci ko ko mai sayarwa zai iya zalunci sai mu dubi abu na uku Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wala rifu mala ma lam yuhman wala rifu ma la yuhman wata riwaya ma lam yuhman baya halatta ci ribar abin da ba alamunta ba to me annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan ba a halatta wato ribar abin da ba alamunta ba wannan ribar ba ta halatta al-aqil ابن العصير قال لي النهاية في بيت الحديث والعصر يا فقرة هنا da في شاف النبي ثمانية جد إنه نهى عن رد ما لم يضمن هو أن يبيع سلعة قد اشتراها ولم يكن سببها برده wato mun karanta wannan a baya mun karanta shi a baya illa dai ya taho da wani lafazi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haramta kai cinikin abin da baka riga ka karbe shi ba duk abin da baka riga ka karba ba baka lamunce shi ba za ka ma'anar su ɗaya ne kai ne ka aika a fiye maka mota ka yi bayanin sifar motar ga yanda kake bukatar ta ga yanda kudin da za a biya duka ta ma ba da kudin to saboda haka da aka tafi sayo mota sai ka sai da wannan motar kai ba tun ba a kawo maka ba to shine manzo Allah yake ribar da ka samu din tun da baka riga ka lamunci abin ba wannan ribar haramu ce ribar motar da ka sai da wanda ba a riga an kawo maka ba wannan cinikin da ka kulla haramu shi ne abinda annabi sallallahu alaihi sallam yake nake da saboda haka ba asir yake li anna hasifa min ba'i al-awwal saboda asali motar tana karkashin lamuncin mai cinikin farko wanda kuka yarda je ya zai kawo maka mota wanda shi ne wanda mota ta gaya mota shi ne idan motar ta yi abu kaza zai zai biya laifa min ba ma misali motar ba ta karkashin lamuncin mai saya na biyu don haka bayi da ikon ya sai da ita وربحها وخسارتها للأول تريبا الأثارة بات حوال مسلم بإبادة فاكون أحاول شموزا riba da asara tana kan wanda ya je kawo mota saboda sai ya kawo ta kafin ka karba to tun da ba lamunci asara ba me ake nufi da layu man ana nufin ba ka lamunci asarar ta da ribar ka saboda ba ka da ikon sai da ita amma ka shi ba sai shi ne wanda ya lamunci asara saboda in motar ta yi hatsari misali ka ga asara shi tun da bai riga ya kawo ka ba ba yi da ikon ya ce ma wannan mutumin eh, motar ka ta faɗi lala sharaɗi ne dama sai ya kawo mota kaga bai shi yake lamuntar mota saboda haka wannan na biyu tun da bai riga ya karɓi motar ba a kara masa hannun ba shi da ikon saidawa idan ya ci riba riba haramu shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi يكتب كفرت الأحوال من نزل النبي شافي قريب إلى 30 معناه أن الربح في كل شيء إنما يهم أن لو كان الغفران عليك ثم ذاك ما لم يكن شباء تبت ردا وتريب في إذن أثار سنائي حوانك أما إذن أثار بات حوانك تريب بات حوانك فإن لم يكن الكفران عليه كالبيع قبل القبض إذا تلف ribar hasara ba za ta auka ba saboda ka aika a kawo maka mota ba a riga an kawo mota ba ka sai da da motar za ka kace ta yi hasara ta ba saboda ka ba abin da ya auku ga wannan mota don tun da ba za ka lamunta ba to ba za ka sai shi ba shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana li'anna al-mabi'a لم يحكم بالقبض في زمان المشتري فلا يحل له رزق النبي قبل القبض حرام ne ka ci ribar wani abu wanda ka saya sai ranar da ka karba idan ka karba to za ka kai wanda mun yi magana a kai wato wannan ya taho ne da bayanin cewa da farko annabi sallallahu alaihi wasallam abin da muka karanta a baya ya ce haram ne a yi cinikin abin da ma baka mallaka bai zama naka ba ka riga ka aika ko kun yi ciniki za a kawo maka baka karɓa ba to ba za ka sayar shi wancan bayani kenan wannan na biyu idan kuma ka sayar ribar haramun ce gare ka saboda ka duk dai magana ne akan abu guda hadisi na baya ya haramta wannan ciniki tunda baka riga ka karbe shi ba wannan hadisin kuma ba ya haramta maka ribar in ma ka yi ciniki to wannan ribar haramun ce gare ka wanda shi ne ibn taymiya cikin majmu'u fatawa mujallal na da shafin 342 yace innal mabi'a at-talib qabla at-tamakkun min al-qabd idan kaya wato ya wani kafin a karba ya kuni min malin ba'i fara tana hawan mai sayarwa ba mai saya ba saboda ka a ka'idar musulunci yanzu idan ka ce wani ga kuɗi zai ka sayar min mota ka ba shi kuɗin kun yi ciniki ya gaya maka ga irin siffar motar da kake bukata hirarta shekara da sauransu saboda ka ya tafi da ya sayo mota yana tarowa sai ya haɗari da ita to idan ya haɗari da ita a ƙa'idar musulunci waye hasara ta haushi shi wanda ya tafi sayowar shi ne hasara ta haushi kai da ka ba da kuɗinka abinda manzon Allah ya faɗa ce hasara ba ta ka sallallahu alaihi wa sallam tun wancan ya karɓa ya yarda zai kawo mota a kan siffa kaza kira kaza to idan ma wani abu ya faru hasara ta ce wanda shi da abin da malamai sun masu tabbatar almadi'u talib qabla tamakkun min al-qabd an yi ciniki kawo mota kafin a kawo mota kai hatsari ya kunu min malin ba'i mai kawowa shine mai ɗaukar hasara ba mai karɓa ba to ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace tun da kai ba za ka dauki hasara ba kuwa to Allah ya haramta maka ka ci ribar wannan kayan da ka aika a sai a sayo maka Allah ya sa gani sai abu na karshe wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa manzo Allah ya yace wala bai'u ma laysa indaka haka nan haramun ne kai cinikin abin da baya tare da kai wala bai ma laysa indaka cinikin abin da baya tare da kai mun karanta hadisin hakim bin hizam hakim bin hizam muka ce dan wan khadija matar annabi sallallahu alaihi wasallam dan kasuwa ne ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai rasulullah fa kuntu laki ya rasulullah ya'ti min rajul ya min al-bayt ma laysa indi mutum ya kan zo ya ni ya nemi in sayar maka abin da ba ni da shi abta ulahu min as-suqi thumma abi'u in sayo masa daga kasuwa sannan in kai damar shin sai na tafi na sayo mar na sayo a kasuwa kafin in kai da mishi kala sai mazu Allah yake la ka bi'a ma dai ta inda ka karkai shi abin da baya kare da shi wannan hadisin mun karanta shi a baya yana fadi hukumar ibn majah hadisi dubu biyu da dari ɗaya da tamanin da takwas irwa'ul ungalin hadisi na dubu da dari biyu da sittin da biyu wannan kamar yadda ibn qayyim da wuya ya yi bayani a kai. yana cewa mutabiqun li nahyihi an bai'il garar ya shafi ciniki na kasada cinikin kasada shine cinikin abin da ba ka mallake shi ba ya annahu idza ba'a ma laysa indahu falaita huwa ala thiqatin min husuli kai cinike da ba ka tare da shi kaga kenan kai cinike akan kasada dan tana yawa ba za ta samu ba bal qad yahsul wa qad la yahsul fa yakunu garara saboda kai zama cinikin kasada wanda shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da kar kai cinikin abin abinda baya ta ba ka tare da shi fa inna hadith inna ma tanawala baitul a'yan shi yasa manzon Allah ya bada misali a baya kamar misali cinikin bawa da ya riga ya gudu kaga kana da bawa hakikatan kana da bawa ko kuma kana da doki <clears throat> naka ne ko wata darba sai wannan bawa ya gudu <clears throat> kowa ya san kana da wannan bawa misali saboda ka sai wani ya zo yana bukatar bawa sai kace ina da bawa nawa za ka saya ko kai cinikin wannan bawan hali bawan baya wurin ka ya riga ya gudu <clears throat> kaga wannan cinikin ka sadaka ta ya za a yi a kamo shi babu tabbas ma za a samu wannan bawa saboda abinda ba baya tare da kai ba ka da hakikanin mallakarsa ba daidai ba ne kai cinikin sa shi ne ba da suke ba da misali da kai cinikin abinda ba ka riga ta mallaka ba kamar misali kai cinikin dukiyar wani wanda ba ta ta bace misalin shi ne mutum ya tafi ya karbo kaya ya sai da wanda ba mallakar shi ba ne. duk haramun wanda mun ba da misali a kai. amma a nan bai tafi shafi bai usalam ba bai usalam shi ne wanda muka yi magana ana iya ciniki kan siffa ana iya ciniki kan siffa yaya ciniki kan siffa shi ne kamar misali da muka bada za ka iya kira mutum ka cewa ne ina buƙatar mota ƙirar kaza wanda aka yi ta a shekara ta kaza launi kaza akan kuɗi kaza kaga an yi ciniki akan siffa shi wanda zai kawo maka motar nan ai ba motar a tare shi amma kuma duk da haka ya karɓi kuɗinsa musulunci ya halarta saboda an yi jirgin a kan kuma akwai sharaɗi sai ya kawo kafin yake halatta da shi wannan dukiya to ibn al-qayyim da zuya cikin ilam muwaqqi yana cewa kar ka hada wancan hadisi da muka karanta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya halarta cinikin abin da baya tare da kai kar ka dauka ana nufin duk abin da baya gaban mai sai da kaya kar ya sai da shi ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba la tabi ma laysa indaka kar ka yi sai abin da baya tare da kai wannan baya nuna cewar kowane irin ciniki dole ya zama ana ganin abin kafin a kulle ciniki ba haka ba ne saboda ka ana iya cinikin asalan asalam shi ne a bada kuɗi amma ana jiran zuwan kaya wannan bai saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda malamai sun tabbatar da haka tafai da yawa wanda muka ce ilamul muwaqqi'in na ibn qayyim al-jawziyya a mujallad nabi shafi na 20 ya warware matsala tsakanin cinikin abin da baya tare da kai da kuma cinikin salam cinikin salam shine a siffanta abu a ce a je a kawo kuma a biya kuɗi kaga an karbi kudi a hali kayan baya gaban ka baka riga ka mallaka ba to amma tun da an ayyana siffa halal ne saboda haka malamai sun tabbatar da ingancin sa kamar yadda imamu sarfadi ya faɗa cikin ma'alimin sunan yana mujallar na shafi na 465 yana bayanin ibn taymiya majmu'u fatawa mujallal 20 shafin 543 sun tabbatar da halalcin a yi ciniki akan siffa ko da yake babu sai yana tafi a nan gaba insha Allah bayan wasu babuka kaɗan a littafin bulugun mara illa dai abinda malamai suka tabbatar wato shine akwai sharuɗa da ake la'akari da su wannan ya zo cikin littafin al-imam eh, Ahmad bin Idris al-Karafi al-Maliki da ake kira Alwarul Buru yana mujallal shafin 248 فقائي فقائدة ما لا يجوز بيعه على السفة ما اجتمع فيه ثلاثة شروط أنا لا أكري الشرطة غداء كسوني مهمين ندايا إذا ذاك يتلتي أكل سفة ألا يكون قريبا جدا تمكن رؤيته من غير مشقة كازو وجن سيدة موتوشي سكتي أنا بقاتر هوندا ina buƙatar honda kirar kaza mai launi kaza kuɗi kaza sai ce akwai motar ga ta can baya sai ka ce a'a zuwa ranar ka za a kawo min wannan cinikin haramun saboda ayya za ka yi ciniki akan siffa bayan abin yana kusa kana iya zuwa ka gani. to ba a kulla ciniki akan siffa alhali zahirin abin yana kusa yana kusa ana iya zuwa a gani amma idan aka ce ina bukatar mota mai siffa a kan kuɗi kaza sai ce eh, to ba za a samu wajen sai an je togo ai kaga baya kusa sai musulunci ya ce ai babu laifi halal ne saboda abin baya kusa saboda ka sai ka yarda ka biya kuɗi akan ciniki akan sifa sharadi na farko kar ya zama yana kusa sosai ta yanda za a iya zuwa a ganshi na biyu wa Allah ya kunu ba'idan jiddan li tawaqqu'i tagayyurihi qabla at-taslim kar ya zama abin da kai cinikinsa akan siffa kuma yayi nisa sosai ta yanda zai iya lalacewa kafin yanzu zai iya lalacewa kafin yanzu Eh, ba kamar yanzu ba da yake ko da tumatir ne aka saya daga wata kasa ina iya kawo shi bai lalace ba amma kamar zamanin da misali mutum ya ce ina buƙatar a kawo min eh, man shanu man shanu misali ina buƙatar a kawo min daga wata ƙasa ta duniya ƙasar tana da nisa shine malamai suka ce idan ya kai da abin zai iya lalacewa kafin ya zo kasar to wannan ciniki haramun saboda ya zama kasada ya shiga bai ulgara ya shiga karkashin ciniki na kasada na uku shi ne dole sai ka siffanta duk abin da ya zama a sani kafin wannan ciniki ke halarta don haka in kace ina bukatar mota ga miliyan uku sai kai shuru cinikin haramun ne sai ka faɗi wace irin mota sai ka faɗi ƙirar motar shekarar motar launin motar injin ɗin motar komi da ya kamata a sani wanda zai iya kawar da rigima dole sai ka faɗa wannan yaji an yi yarjejeniya ya yarda to sannan wannan ciniki yake tabbata halin don haka akwai sharuɗarsa kuma bayanin sa yana tafiya na gaba dama illa dai akwai bambanci tsakanin cinikin abin da baya gabanka da kuma cinikin sala sun bambanta wannan abin da ake nufi da cinikin abin da baya gabanka wato shine yadda malamai suka tabbatar wato abinda baka da haƙiƙin mallakarsa da ce za ka sai da shi wannan haramun Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل قعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك